الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي صرارم لكم أكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إتسي حلقة تقريد تسعين دهوكتك اللتافا الحدية الحادية ila ta'ifatul tattijaniya na babban malami ta dini hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama muna ci gaba da tattaunawa dangane da maganganun da shi ɗan uwa profeso makari yake yi dangane da irin waɗannan maganganun kamar yadda muka faɗa a matsayinsa na babban malami da duniyar ilimi take girmamawa to lallai lokaci yayi da profesa ya kamata ya sani yanzu in magana za ta fita daga bakinsa ya san me zai dinga faɗa na ilimi domin akwai abubuwa da in na zo kansu ƙarshe za ku ji irin yadda ya yi bari ɗan sake dawo da shi baya kaɗan. Tsari shi ko abubuwa yana abin wallafawa da yana abu Ni Duka gaba ɗaya amma akwai wani kan shi ya ce Abdullahi Ma'amud ibn al-Abi ya fi shi ruwaito a shi yana wannan ba littafi shi ko abubuwa yana abin wallafawa. amma sai ga shi an ruwato dubu biyar daga wurin wanda zai wallafawa an ruwaito ɗari bakwai daga wurin mai wallafawa ina fatan mun gane wannan kuma har yanzu ai ba za ka ce ga littafin a in to kun ji yayi mun ƙaranar Abu Huraira da Amr bin al-As wajen tare da Amr bin al-As yana rubuta hadisai Abu Huraira bin rubutawa amma hadisan Abu Huraira suka fara Amr bin al-As yawa kamar yadda na faɗa dukkan maganar da na faɗa zan kawo dalili na ce yana cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da yasa ya aiko annabi tun farko cikin larabawa abu na farko shi ne. larabawa ba sa karya wannan magana da na faɗi ka ba da kadan kawo ta ba zan kawo dalili ka koma cikin bukhari kitabu ilwa'ai za ka gani a ciki da ya kawo hadisi na bakwai cewa haddasana abu yaman alhakamu bin nafi qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani ubaydullah bin abdullah bin utbah bin mas'ud anna abdullah bin abbas akbarahu abdullah dan abbas ya ba shi labari shi kuma anna abbas sufyan bin harb akbarahu sufyan bin abu sufyan ya ba shi labari bayan ya musulunta anna hiraqal arsala ilayhi fi raqbin min quraish hiraqal ya aika wa abu ne ya zo cikin ayin qurayshawa wa kanu tujjaran bisham dan kasuwa ne a sham fil muddati na kana rasulullahi madda fiha abu safiyan a tsawon lokacin da aka kulla alƙawari babu fada tsakanin abu Safiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kufar quraish fa atawhu sai suka zo masa hum bi iliya fa da'ahum fi majlisihi da ya kira su a wajen zaman shi shi hiraka wa haulahu uzama'ur ruh a gefensa akwai manya-manya na masu mukamai cikin mutanen ruhu sun da'ahu sannan sai ya kira su wa da'abi turjumani ya kira wanda ke masa fassara shi hiraka فقال سيتي أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي cikin kuwa yake da alaƙa ta nasaba da mutumin nan da yake faɗa cewa shi annabi ne yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال أبو سفيان سي أبو سفيان فقلت ana أنا أقربهم nasaba. duk mutanen nan da muka zo kasuwanci da su sham na fi su kusanci da mutumin nan da ya zo yana da'awar cewa shi annabi ne wajen nasaba faƙali sai shi hirakal ya ce wato adnuhu minni kuma matso da shi kusa da ni wa qarribu ku kusanto da mutane shi faj'aluhum inda bahalihi thumma qala li turjumani ku sanya su a bayan shi sannan sai ce wa mai masa fassara qul lahum kace musu inni sa'ilun hadha an inni sa'ilun an hadha inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul zan tambayi wannan mutumin misali Ga shi a zaune Ga kuma su mutanen da Abu Sufyan ya tafi da su ga sa a bayan ka a tsaye kuma wanda zai masa fassara ce musu to zan ka ce masu zan tambayi wannan mutumin akan wancan mutumin yana nufin manzon Allah Ya ce fa in ka zaba ne in yi min ƙarya fa kadibu ku ƙarya kashi ku yi ishara cewa eh maganar ne ya faɗa ƙarya ne to a lokacin fa Abu da bai musulunta ba ake wannan sai yake fa wallahi launin haya'u min an yi alayya kadiban ba dan kada tarihi ya ruwaito abun kunya ne gare ni a ce na taɓa yin ƙarya la kazartu an wa manzon Allah ƙarya shi yasa ka je ka bincika za ka ga malaman hadisi sun yadda cewa ba a fara wa manzon Allah ƙarya ba a addinin musulunci sai da annabi ya bar duniya waɗanda ba larabawa ba da suka fara shigowa addinin musulunci aka fara wa annabi ƙarya amma su cikin ɗabi'ar su ba ta yi to kun ga a nan wajen a lokacin abu safiyan bai fa musulunta ba ba amma yake fa wallahi laulal haya'u ba dan kunya ba min an ya asiru alayya kadiban su ruwaito tarihin na karya ƙarya la kazattu anhu da na'u manzon Allah ƙarya ku duba ku gani ba suna rikici da manzon Allah a lokacin bai musulunta ba amma yake kada tarihi ruwaito ya taɓa yin ƙarya wallahi ba don haka ba da fiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya thumma qala thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala farkon abin da ya tambaye ni yace kaifa nasabuhu nasabuhu fikum ya nasabaku take a cikin sa qultu sai nace in ji Abu Sufyan huwa fina zu nasabin a cikin ma ma'abucin nasaba ne. Ƙara sai ce fa hal hadal ƙaula fi minkum ahadun kastun qablahu kafin shi an taɓa samun wanda min cikin ku yace shi annabi ne kultu la nace a ƙara sai ce fa hal kana min aba'ihi min malikin shin an taɓa samu a cikin iyayensa wanda yake mai mulki ne da ballanta na yana da awar ne don ya dawo da mulkin iyayensa da ya rasa qultu sai na ce la qala sai ce fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhu masu daraja ne yanzu suke bin shi ko masu rauni ne fa qultu sai na ce bal du'afa'uhum masu rauni ne qala sai yace masa ayaziduna am yanqusuna shin karuwa suke ko raguwa suke yi qultu sai na ce bal yaziduna karuwa suke yi قال سيتي فهل يرتد أحد منكم سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه أخوان لك ردعة كنسو ya fita saboda fin haushin addinin bayan ya fita daga cikinsa ƙultu ne na ce sai fa hal kan kuntum tattahimuna hu bil kadhib qabla an yaqula ma qala shin wannan mutumin yana nufin annabi kuna tuhumar sa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa qala sai ce qultu la sai ce fa hal yagdiru shin ya taɓa yaudara a tarihinsa qultu la sai ce a'a Yace ce wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fi aiki yace yanzu dai muna cikin wani yanayi da an kulla alƙawari ba mu san dai yanzu me zai faru ba shine ma huwa fa'ilun fiha to a lokacin ne abu safiya ne yace walan tumakkinni kalimatu udkhilu fiha shay'an ghayru hadhihi al ban samu wata dama da zan iya shigar da wata kalma ba in faɗi magana a kan annabi in ba wannan ba to kun ga larabawa ba sa ƙarya wannan ne abu na farko abu na biyu ma'abuta shaga'a da jarumta ne duk wanda ya karanta tarihinsu wannan bai buƙatar sai na kawo maka aya ko hadisi inda a ma kana buƙatar hadisan ka sani mutane ne ma'abuta jara'a da jarumta shi yasa suna yaƙi akan abin da bai taka kara ya karya ba da addinin musulunci ya zo suka shiga akwai hadisi dogo cikin musul na imam ahmad zai ce mana lokaci ne sannan abu na uku an halitta haɗuwar karam suna da kyauta da karamcin da mutum zai iya ciyar da kai kwana uku kana bako ba zai tambaye ka daga ina kake ba ina za ka sai ran na hudu ina gaba ka motsa ba sannan ya tambaye ka ina daga ina ka fito ina za ka shi yasa karɓar bakuncin muhajir a madina ya sauƙi ga ansaru sannan abu na hudu larabawa Allah ya ba su kuwatun zakira ƙwaƙwalwa mai ƙarfi wajen haddata abu shi yasa a wancan lokacin za ku ga cewa al'umma ce da bata damu da karatu da rubutu ba sai dai rika abin kawai aka me yasa Allah yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan me al'ummi shine umma ce wacce la ta qara ba ta karatu ba ta rubutu amma su rike abu da ka sanar shi yasa wani tun a wancan lokacin zai iya faɗa maka kakansa na ɗari shine ɗan wani jikan wani jikan wani jikan wani ƙwar'ani ya yi ishara lokacin da ya ce annabi baya rubutu ya ce wa makunta tatlo min ƙablihi min kitabi Baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin a saukan maka da ƙwar'ani wala ta khutuhu bi yaminika kuma ka rubuta shi da hannunka na dama baka yin rubutu ko rubuta littafin idan larsabal yuna. da ma'annata sai sun sa a akan abin da ka zo da shi yanzu sai ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm a a alqur'anin nan ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi annaba aka sauko wa da qur'ani lokacin wanda suke haddace ƙur'anin taliban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne su ne sahabbai da haka Allah ya ce ya ba su ilimi sai ce wa ma ya zahabi bi ayatina illa zalimuna to wa'annan su ne dalilai guda hudu to matafi maganar da ya faɗa ya ce amr bin al-as al-imam al-bukhari da ya tashi kawo hadisin nan sai kawo shi babu kitabatul ilmi babin da ke magana akan rubuta ilimi don me don ya nuna cewa rubuta ilimin yana da muhimmanci ya kawo hadisi mai lamba ta 113 daga wahab bin munabba an akhihi qala yake sami'tu aba huraira naji abu huraira ya kuli yana cewa ma min ashabin nabi ahadun aktsara hadisan anhu minni abu huraira ce babu wani daga cikin sahabban annabi da ya fi yawan hadisi a wannan lokacin yake magana illa ma kana min ibn Abdullahi bin amr sai abin da ya kasance ta hannun abdullahi dan amru sai ce fa innahu kana yaktubu wala aktubu shi yana rubutawa ni ban rubuta kaga a lokacin da ya wannan bayanin a wannan lokacin da abu hurara yake magana cewa a cikin sahabban manzan Allah ba wanda ya fi ni yawan hadisai sai abdullahi bin Amru. dan me shi yana rubuta ni ban rubuta a wannan lokacin dan mai idan muka tafi cikin sunan tirmidhi ya kawo babu manaqiba abi hurairah hadisi na dubu da da talatin da biyar al-bukhari ya sake kawowa babu hibzul ilmi babu tsare ilimi hadisi na 119 an sa'id al-maqburi an abi hurairah qala yati qultu ya rasulullah inni asma'u minka hadisan kaseeran ansahu ya rasulullah ina zuwa in saurari hadisi da yawa a gurinka amma kai in manta qala sai manzon Allah yake ubu sirri da aka to ka shimfida mayafinka yace fa basartuhu sai na shimfida mayafin dawa fa arafa ko fa garafa bi yadihi sai manzon Allah ya kamfata da hannunsa thumma qala sannan sai yace dummahu to tattara mayafin yace fa damantuhu sai na tattara mayafin yace fa ma nasitu shay'an ba'adahu tun daga lokacin Abu Hurairah yace duk abin da na ji na hadisin manzon Allah ban ƙara ba. kun ga kenan na farko shi Abu Hurairah ya samu albarkar addu'ar Annabi a nan wajen wanda shi Amr bin Abdullah bin bai samu ba kun ji na ɗaya? na biyu a wannan lokacin ake magana na uku a cikin nan dai a bukari kitabu babu hibzul ilmi lokacin da ya kawo daga anil a'aras an abu huraira yace innan nasu yaquluna mutane suna cewa aksar abu huraira abu huraira ya yawaita hadisi sai yace walaula ayatan fi kitabillahi ma haddathu hadisan ba dan ayoyi guda biyu cikin littafin Allah da ko hadisi ba zan bayar ba ثم يتلو sannan ya karanta innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati har zuwa ƙarshe sannan da kuma ayin idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas sai yace inna ikhwanana min al-muhajirin ɗan ummu muhajir sai yace kana yashghuluhum as-safaqu bil aswa yace harkar kasuwanci yakan shagaltar da wasu wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghuluhum al-amalu yace su kuma ɗan uwan mu ansar aiki yana shagaltar da su fi amwalihim cikin dukiyoyinsu sai ce wa inna aba huraira kana yalzama rasulullahi bi shib'i batnihi amma shi abu huraira yana da zintar manzon Allah da yunwa cikinsa dan bai da nauyin kowa bai da mata wa yahduru ma la yahduruna kaga yana halarta lokacin da shi Abdullahi bin Amr bai halarta na majalisin karatu wa yahfazu ma la yahfazuna sannan yana haddasa abin da ba su haddacewa da addu'arwa da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da Abu Hurairah ya samu na lizintar majalisin Annabi da albarkar addu'ar annabi wannan shi ne dalilin da ya sa ya haddace adadi na hadisan da ko da abdullahi bin amur yana rubuta ba zai yi iya haddace ko ya roto adadin da abu hurera yake rotowa ba amma kaga prof a nan wajen dan dai yana so sai ya gamsar da mutane ko da dan shehu tijjani bai rubuta ba to ai da abu huraira ma bai rubuta ba amma ya fi wanda ke rubutawa ilimi amma kuma bai faɗi dalilin da yasa abu huraira da bai rubuta ba ya ruwaito hadisai da yawa wannan da ya rubuta bai ruwaito ba wannan ya rubuta ne amma bai samu lizumin annabi kamar yadda abu huraira ya samu ba sannan kuma addu'ar da annabi ya ma abu huraira ke kantacciya shi kuma wannan bai samu wannan addu'ar ba da haka ya kamata a ji tsoron Allah a daina wasa da hankalin mutane akan irin waɗannan al'amara ɗin idan muka tafi matsala ta gaba da zai magana a kanta a imma da ya ce ba su tara hadisi ba bari mu saurare shi mutum ma manya manya na musulunci na su malaman su imam malik imam malik da malami ne muhammad ibn munkadir malami imam malik ne dan yanda imam malik da kansa yake fadi in ya fara jin yana jin kanshi shi ya zama wani abu watan shi ne ilimi ne ko babba ne yakan tashi ya je gaban muhammad ibn munkadir ya zauna na dan wani lokaci ya ce sai ya raina kansa gaba daya muhammad ibn munkadir da shafi ɗaya da wallafa amma imam malik ga Mu nan ya wallafa mana ga mudawwana na an tattaro daga maganganunsa an tambayi imamu shazali radiyallahu anhu aka ce wai da Allah ina littafan ka ne to kasancewan al-imam maliku ya rubuta littafi malaman sa ba su rubuta littafi ba kamar da na faɗa na ce za ku ga idan suna so su nuna shehu ibrahim in yasu babban malami ne to littattafan shi za su nuna bangaren shehu tijjani kuma idan sun dawo sai su nuna rubuta littafi ba shi bane abin da ake gane malami da shi wannan ba ma musu shi yasa ni a na ma da shehu Jami bai rubuta littafi ba wannan rahama ne gare shi dan da shehu ya rubuta littafi da ƙarirayin da za a masa kan Allah ne kaɗai ya sani yanzu ɗin ma da bai rubuta ba ma ya aka ƙari mallantana ya rubutu da sanin shi usman dan fodiyo duk ana rubuta littattafai a jingina musu a ce su suka rubuta bayan ba su suka rubuta wannan yana cikin karamar shi mutane rashin rubuta littafi to wasu da dama suna cewa littafin muwaɗa shi ne farkon littafi da aka fara tarawa a duniya wannan maganan mutum ya koma cikin littafin abdurrahman bin abubakar jalaluddin suyudi wanda ya rasu jira 911 za ku ga ya faɗa cikin ألفية ينسى أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له أمر وأول الجامع للأبواب جماعة في الأرض اقتران كابن جريج وهو شيم مالكي ومأمر وولد المبارك وأول الجامع باختصار على سي فقر البخاري يأتي ومسلم من بأله والأول على الثواب في صحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنه فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نسيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولذا ولهذا قدم حكى الإمام السعودية فلا لكن وانا يكد علمي يا سمشي وأول من جمع الحديث والأثر في مصنف في مصنف هو الإمام محمد بن مسلم bin shahab az-zuhri al-imam az-zuhri shine farko wanda ya fara tattaro hadisi min a'immat at-tabi'in bi amrin min al-khalifa al-umawi amir al-mu'minin umar dan abd al-aziz shine ya fara shi yasa yace awwalu jami' al-hadisi wal athar ibn shahab al-amir lahu umar ibn shahab shi ya fara haka yana da kyau mutane su sani sannan daga baya aka samu waɗannan aka samu wato ibn jirgin sannan aka samu Hushaimu sannan aka samu Malik to wanda ya fara yin littafi ne ya masa tabwini al-Imam Malik shine ya fara yin haka amma ko wanda sun riga shi tattaro hadisi da sunan littafi kafin al-Imam to wannan shine bari mu ci gaba da jin profesa a duka waɗannan bayanan da ya ta karkare yana yi. Yace da su wannan almajiran wanda ba takaddura ne sauki ne wallafa mazaje shi ne aiki yace wannan almajiran da na wallafa su ne littattafai na da ko suka fara talibi sai ga ibnu aba illahi sakandari sai da wani tabin da malamai suka ce kada ne hukan wani sura qur'anan ko sai da imamu al-busiri mun san waye imamu al-busiri duk yan makarantar imamu shafi'i ko sai ga uwa محمد البرناوي عبد الله البرناوي أفضل شيء عبد العزيز الدباغ غير اللي تابع كودا أما هذا عبد العزيز لو كنت عند اللي تابع شعر إبريد يا جماعة جنت يا جماعة to haka shi tijani radiyallahu anhu ya wallafa mazaje ya ilmantar da ilmi sai da malaman duniya suka sun koyar da kai a gabansa sannan kuma ya tabbatar ma duniya ya ce wannan ɗariƙar nasa babu wani abu a ciki wanda ba a kulle yake da Qur'ani da Sunna ba saboda tabbangin sa da almajiransa a cikin qurani da Sunna wannan magana yana da tsawo akwai dan uwa bawan Allah wanda ba ma ba tijani bane ya wallafa littafi mujalladi uku unwanin shi at-tariqatu tijaniyya Allah ya ba mu lokaci da rana mu zo mu magana akan matsayin shehu Tijjani radiyallahu anhu da jihadin sa dan shehu Tijjani ga karamin mujahidin bane kaga ƴaƴan sa ma gaba ɗaya ka lokar da cikin jihadi shehu Muhammadu Kabir har yau ba wanda zai ce ga kabarin sa babban nan shehu Tijjani radiyallahu anhu saboda ya tafi yakin Faransawa ba a ƙara ganin shi ba ko kowa ya san wannan wasu ana cewa a Atlas ana cewa Faransawa al-muhim dai ya tafi fagen jihadi kaga in yanzu ne turawa sai dan ta'addane shi ba sai dan boko haram tun da yanzu haka ake yawa da wanda ya yi jihadin na gaskiya da wanda ma ba jihadin gaskiya ba ne duk sai su yi musu suna ɗaya sai su ce masa turore ne dan ta'adda haka suke to a bari mu ji tambayar da za a yi masa yanzu ko ga dai wannan sani ne mai faɗi kuma tambayoyin suna da yawa a Allah ta karkare aka masalla malam na ji ka ce ɗariƙa ba ƙungiya ba ce na? to insha Allah zai tashi in Allah a aka makalla na ji ka ce ɗariƙa ba kungiya ba ce to eh, me yasa ake baiwa mutum sannan kuma a ce masa haka ba Allah Akbar fatan matsalolin wallahi rashin zuwa wurin shehunan mu a bara ne shi ɗan uwa baiwa mutum ɗari ɗariƙa manzan Allah ne ya fara bayarwa ya ce ka karɓa ya ce na karɓa to wani karatu daga bakin profesa baya da ɗariƙa manzan Allah ne ya fara bayarwa sai dai ba mu sani ba ɗariƙar waye bayar tijjaniya i bayar ko ƙadiriya Allahu a'ala profesa kwa buga masa waya ya ƙara bayani inda annabi ne ya fara bayar da ɗariƙa ba mu sani ba cikin ɗariƙunan wacce ya bayar kuma wacce ce ta annabi bari ku ji abin da zai kafa hujja da shi a matsayinsa na profeso wanda aka zaɓe ba a nufin jeriru ba da sharaɗuwa a ce ta kaza da kaza da kaza kuma na wanda da adawa sun sun ciyar ba mun sharaɗu ba amma jeriru ga jiki na kare da aka zuwa za a ba shi ko da aka ce mace an maka sharaɗin nasiha ga duk musulmi da kuma a san uwa ta'a ya ce na yadda na karba, ta karɓa na karɓa ce an baka shi ne bai'a watan abin da zai ba ku mamaki jama'a hadisin jarir din nan fa da magana babu inda aka yi maganan ɗari a ciki kalman bai'a kuma da ya kawo cewa bahaushe na cewa an baka daga bai'a ne akwai bambanci tsakanin wato wajen fahimtar ma'anar hausan da kuma bai'a asalin bai'a shi ne in ɗora hannuna ka ɗora hannunka kamar alƙawari akan wani abu mu tafi cikin bukharin za mu ga al-imam bukhari da ya kawo wannan hadisi ya kawo shi babu buka kamar haka akwai babul bai'ati ala iqamati salati ku duba ku gani babun da ke magana kai wa mutum bai'a akan tsayar da sallah shin ba da tsayar da sallah yana da alaka da wata dariƙa ne sannan ya sake kawo shi babun hal yabi'u da lilbadi بغير أجل وهل Sannan ya sake kawo كاو babu. باب ما يجوز من الشروط في abin da ya halatta. na sharaɗi a cikin musulunci wal ahkam da hukunce-hukunce wal mubaya'a da mubaya'a sadan ya sake kawo shi babu kaifa yubayi'ul imamun nasa ya mutane wato imam shugaba wato zai yi mubaya'a ga mutane ya za a yi sannan al'imamul bukhari ya ƙara kawo shi babu ƙaulin nabi babu maganar annabi da ke cewa addinin nasiha to addinin nasiha ne Kulna, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati dan Allah jama'a ku saurari wannan hadisin da kyau ku jarir din nan da yake magana al-Imam ya kawo shi kwata kwata da ka buɗe Bukhari babu yawa shine hadisi na hamsin da bakwai. cewa wato an jarir bin Abdullah qala yace baya'atu rasulullahi nayi wa annabi mubaya'a ala iqamis salati akan tsayar da sallah wa ita'i zakati da bada zakka wan nushi li kulli muslimin da nasiha ga kowane musulmi dan Allah a ina aka ce a nan wajen annabi ya ba jini wata dariƙa me azkar ɗinta me dinta akwai ban mamaki babban malami irin profesa haka da duniya take girmama shi ya martse wuyan wannan hadisin ya ce wani annabi ya ba jariru dariƙa ya ba jaririn ɗariƙa a ciki sannan ya sake kawowa mai lamba ta hamsin da takwas an da bin ilaqa yake yace sami'tu jariri bin ya yaqulu yawma mata al-mughira bin shu'ba ya ji jariri yana faɗa ranar da mughira bin shu'ba ya rasu Ƙama ya miƙe fa hamidallah wa asna alayhi yayyaba Allah ya gode masa wa qala yace alaikum bi illahi, wahdahu ku ji tsoron Allah shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya walwaƙa waqa sakina ku zama kuna da natsuwa ta gangar jiki da natsuwa ta zuciya hatta ya kum amirun haske wani shugaban ya zo muku yace fa inna ma ya atikum al'ana dan yanzu zai muku ثم قال صلى الله استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ga shugabanku dan yana son afuwa. ثم قال سنن سيتي أما فعلوا فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بايا هكا نينا جي وجن النبي شي جرير يكي فأيكي قلت سينتي وبايئك على الإسلام زمك مبايع أكم مسلمتي فشرط علي في النبي شرطا تام النسي والنسي لكل مسلم ذاك مبايع أكم مسلمتي sannan da nasiha ga kowane musulmi fa baya'atuhu ala hada akan wannan naima annabi mubaya'a to wai wannan sharadin da annabi ya sa masa cewa fa sharata alayya wan nisfi li kulli muslimin wai shi annabi ya bashi wata dariƙa dan Allah jama'a ku duba wannan hadisi annabi ya ba jariri dariƙa annabi shi ya fara bayar da ita yace fa bayatuhu ala hada yace wa rabbi hada almasjid inni lanasihul lakum rantse da ubangijin wannan masallacin ni ne muku nasiha ne thumma astaghfara wa nazala kalmar mubaya'a ta zo guri biyu ne kadai a cikin qur'ani Allah yace innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah wanda suka yi maka mubaya'a Allah suka yi mubaya'a sai yake yadullahi fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وبريئه الله يقارك على قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا to kaga nan wajen ba ba mu sani ba ko furof zai nan gaba ma ya ce ai Allah ne ya fara bayar da ɗari karma inna Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka wanda suka maka mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah tunda can ma ubayyi'uka alal islam yace annabi ya bada tariqa ne to nan gaba ma ba mamaki ce Allah shi ya fara bayar da tariqa Allah ya kara cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا sannan za mu ga mata ma a nan wajen haka Allah ya ce ya ayyuhan nabi idan da akal mu'minatu kaga idan mata masu imani suka zo maka yubayyi ina ka za su yi maka mubaya'a akan me ala Allah yushrikna billahi shay'a ba za su yi shirka da Allah ba idan sai yanzu in ce a nan wajen wannan mubayar ba za su yi Allah shirka ba sai in ce annabi ya ba su dariƙa sannan wala yusrikna ba za su yi sata ba wala zinina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe 'ya'yansu ba sannan ولا يقتلن wa ولا يأتين ببهتان يفترينه na أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن واستغفر لهن Inna إن الله غفور رحيم ذاك wannan ne bayanan da shi yayi ذاك ku yi haƙuri. wannan dan bayanan da kuke ganin yayi za ku sake jin gobe wasu bayanan da ya ƙarƙashin waɗannan abubuwan sun sake ci gaba da biyowa ina ci gaba da ba shi amsa a kansu amma dai gaskiyar magana muna ganin akwai rashin dacewa prof ya ɗauko wa'annan hadisan ya ba su ma'ana cewa annabi shi ya fara bayar da ɗariƙa da wannan ma'anar kuma ya je duba hadisin ya gani wanda in ka faɗa wa jahilai ka ce annabi ya ba da ɗariƙa abinda kowa zai hasaso ɗaya daga cikin ɗarikun nan da suke kamawa su riƙe ko tijjaniya ko kadiriya ko kaza ko kaza ko kaza to irin wannan dariƙar annabi ba su wannan kuma ka gaba haka abin yake ba to haka ya kamata mu dinga jin tsoron Allah wajen bayanin da za mu dinga yawa mutane dole mu dinga sanya kowane abu inda ya dace mu saka shi ana nuna mun cewa lokaci yayi wa bi hadha kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh